عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata takwas ga watan rabi'u thani shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da tara ga watan ga watan ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafi albarka na akamul jana'iz wanda muke gabatarwa a wannan littafi a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano idan ba ku manta ba muna gabar magana ne ta wato bayani akan wankan gawa bayani akan wankan gawa a cikin bayani akan wankan gawa mun tsaya a hadisi da na aisha allah kara mace yadda take cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya dawo daga wato baki'a an yi wata jana'iza an binne wani bawan Allah mamaci ya ce take cewa sai manzo Allah ya tarar da ita tana cikin tsananin ciwon kai sai take cewa wa ra'asa sai manzo Allah ya ce aini ne wa ra'asa abinda ake nufi wa ra'asa kamar da hausa mutum ya ce kai wayo Allah kaina yana ciwo kaina yana ciwo sai annabi saboda kauna gana na Aisha ya ce tab to ai ni ne ma kaina yake ciwo kam ma'ana in dai har kanki yana ciwo to kamar ni ma yanzu kaina yana ciwo manzo Allah ce yo menene zai cutar da ke ma zarrake law mitti qabli fa ghasaltuki babu ki da matsala da a ce kin mutu kafin ni na yi miki wanka na sa miki likafani sannan kuma na yi miki sallah na binne ki dama muna magana ne akan ya halatta namiji ya wanke matarsa haka kuma mata ma ta wanke mijinta wannan hadisi sahihi ne har malam ya ci gaba da cewa ala anna al-hafiz ibn hajar kad zakarahu kad zakara fi at-talkhis annahu tabahu alayhi salih bin kaysan an inda ahmad wa nasai hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin littafinsa at-talkhis al-habir cewar um, salih bin kaisan ya yi wa wannan riwaya mutaba'a a riwayar imam ahmad da nasa'i albani ya ce kultu huwa inda ahmad lakin laysa fihi tasrihu bil ghasb akwai shi hadisin a wajen riwayar imamu ahmad amma ba a sarraha magana dangane da wanka ba cewa zan miki wanka ce faturaja riwayatun nisa'i fala'allahu fiha ce to a koma riwayar nisa'i la a ciki akwai ambatan yace in ta mutu ya mata wanka wa inni lam ara alhadith fi sunani sunanihi sughra albani yace na duba hadisin a cikin sunan nisa'i sughra ban gan shi ba fala'allahu fil kubra lahu la hadisin yana cikin as-sunan al-kubra na Imam Nasa'i ce bayan wannan sun mara'aitu fi tuhfatil ashraf ma'zuwan lil wafa min al kubra ce daga baya kuma sai na ganshi a cikin asunan sunan al kubra din na Imam Nasa'i sai dai hadisin da ya tabbata da ya nuna cewa manzo Allah yana cewa da a ce Aisha za ta riga shi to da zai yi mata wanka ya mata likafani kuma ya binne ta idan wannan magana tana nuna wani abu to tana nuna mana cewa shi ya halatta namiji ya wanke matarsa kuma ya halatta mace ma ta wanke mijinta idan da an yi haka to da an samu raguwa daga yawa-yawan matsalolin wanka da yake faruwa kullum idan an yi mutuwa sai a zo a yi ta neman waye zai wanke gawa a duba can a duba can da kyar a samu wanda zai yi wasu ba a iya ba a ce za a yi wasu kuma dadewa da aka yi an saba ana yi amma ba ana yi akan sunna ba haka dai za a mu gawar aje dai a ta wanke ta waɗanda suka iya suke yi akan sunnar kuma suna da karanci malam ya ce salis ashara abu na goma sha uku abinda ake so dangane da hukuncin wanka ya jama'ar musulmi an yatawalla ghaslahu man kana a'rafa bi sunnatil ghasli لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا وقد قال علي رضي الله عنه غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم abu na goma sha uku cikin hukunce-hukuncen wanke gawa lallai ne waɗanda za su jibinci nauyin wanke gawa su zamanto sun san sunnar wankin gawa ma'ana sun san wankin gawa ɗin a sunnance sun san wankin gawan a ilmance sun san wankin gawa a karance wanda ya je makaranta ya koya malamai suka koya masa aka koya masa hadisan manzan Allah a karance a aikace aka kwatanta masa aka bashi abun a ilmance to wannan shi ya kamata ya rinka yi wa gawa wanka ba wai kawai wanda ya tashi daman Allah ya kaddara wani tsohon kakansu yana yi wa gawa wanka a unguwa kawai sai a ce to ai kai sai ka dauka kawai kai ma ka jona ka je kai tai haka ake wai ai da a su daman unguwarsu sun shahara su ne masu wankan gawa to baya zuwa makaranta bai da alaka kuma da makaranta kawai sai dauka je ta bugawa gaskiya wannan ba daidai bane kuskure ne sannan yace la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi musamman ma idan waɗanda za su yi masa wankan su zamanto cikin ahalinsa ne danginsa da kuma na kusa da shi gabar magana ta biyu ana son wanda zai wanke gawa ya zama ɗan uwan gawa in an samu haka ko cikin iyalan shi ko yayyansa ko baban shi ko ƙannansa ha to an fi son haka in dai da za a samu ɗin yace dalili akan wannan shine li annal ladina tawallaw ghaslahu sallallahu alaihi wasallam kanu kama zakarna waɗanda suka ɗauki nauyin yi wa manzan Allah wanka kamar yadda muka ambata ne yan uwansa ne da danginsa Aliyu ne da Fadlu dan Abbas da Abbas ɗin da Kusam da Ali bin Abi Talib ɗin waɗannan su ne suka ɗauki nauyin wanke annabi sallallahu alaihi wasallam kaga abubakar bai shiga ba umar ma bai shiga ba abu huraira ma da yake tare shi kullum bai shiga ba so ashe idan mamaci ya mutu abu na farko da za a fara dubawa a samu a cikin danginsa wanda zai iya ɗaukan nauyin wankin gawa to wannan sai yake nuna yana da kyau ka yi ƙoƙari a cikin 'yan uwanka da danginka ka duba waye san sunna wa yake da ilimin wanke gawan a ilimance dan fa kun ga wannan ba gargajiya bane dan da gargajiya ne da ba za mu zo mu dauki satuttuka muna ta karatu akai ba addini ne riwaya ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga sai ka nemi wani wanda ya san sunna yake da ilimi a cikin yan uwanka ka ba da wasiya ka ce in ka mutu ya yi maka wanka dan kana kyauta tan yana da ilimi ko mutuwa ma ka yi sai ka duba ka gani cikin yan uwanka Allah waye kake ga ka yadda da takawarsa da tsoron allansa na ce in ya mutu ya maka sallah ya halatta kai wannan sallar da za a yi mata gawa kana iya aranjin ɗinta tun yanzu tun yanzu ka shirya yadda za a yi mata sallar gawanka kabarin ka tun yanzu za ka iya ranjin ka shirya za a yi maka da shi ba wai sai ka mutu kurin a zo a ya ka a je a miƙa ka ga wanda kawai aka ga dama ba a ka yi wa kanka tsari to wannan gabar magana ta biyu kenan a wannan Ya yace waɗanda suka yi manzon Allah wanka kaga kamar haka ne Ali bin Abi Talib yana cikin wanda suka yi manzon Allah wanka Aliyu kuma kanin annabi ne tunda dan gidan baffan annabi ne dan gidan Abu Talib ne Abu Talib dan uwan baban manzon Allah ne Abdullahi sunansa wato wato Abdullahi bin Abdul Muttalib shi ma Talib ibn Abdul Muttalib Ali bin Abi Talib ibn Abdul Muttalib duk iyayen su daya to aliyu yake ba da labari ya ce ni ne wa manzan Allah wanka faja'altu anzuru ma yakunu min almayyiti falam ara shay'an yi ta duba jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ga ko irin abin da yake fitowa a jikin mamaci idan ana yi wa mamaci wanka shi ma din zai fito a jikin annabi sallallahu alaihi wasallama falam ara shay'an yace ban ga komai ba babu wata kazanta da ta fito ka san idan ana wanke mamaci akwai abubuwan da suke bayyana akwai abubuwan da suke fitowa wani ya fitar da wani miyau wata wani majina da ta zauna masa a hanci ce ta fita wani gaban sai ta fitar da wani ruwa wani kaga dubarar sai ta shekar da bayan gida da ga sunan dai abubuwa dai ba a cewa komai wani kuma din baya fitar da komai din yanda yake haka din nan haka za ka gan shi to annabi sallallahu alaihi wasallam aliyu yake ta duba ce mai ga me zai fito yace wallahi bai ga komai ya fito ba yace wa kana tayyiban hayyan wa maitan sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah mai tsarki ne kanshi yake yana raye haka kuma ya bar duniya ba bambanci haka kuma sayyidina Abubakar ma ya faɗa lokacin da ya bude ya sumbance shi yace tibta hayyan wa maitan ya rasulullah kanshi kake ya manzan Allah kana raye kuma kanshi kake bayan ka bar duniya wannan ibn majah ne ruwaito shi da imamul hakim wal bayhaqi wa isnadu sayyun kama qala al-busairi fi zawaid ibn majah ya ruwaito shi kuma imamul hakim ya ruwaito da bayhaqi da isnadi ingantacce kamar yadda imamul busairi ya faɗa a cikin littafin az-zawaid wa hakim imam al-hakim yake cewa wannan hadisin sahihun ala sharatin shaykhain sahihi ne daram dakam a bisa sharadin bukhari da muslim um wa ta'aqaba az-zahabi bi qawli qultu fihi imam az ya biyo baya yana ainihin ta'aqubi ma'ana yana bin diddigi yana cewa a'a a cikin riwayar akwai inqita'i mana akwai yankewa sanadi ultu albani yace wa hadha mimma la wajha lahu bai da wata fuska wannan magana ta imamu zabi fa innal haditha min riwayati ma'mar an zuhri an sa'id ibn al-musayyib an ali saboda hadisin riwayar ma'mar ne daga zuhri daga sa'id ibn al-musayyib daga ali yace wa hada sanadin sanadun muttasilun ma'ruf wannan ko isnadi ne cikakke sananne riwayatu ba'dhim an ba'd sashin sai yana riwaya daga bangare amma ma'amar an zuhuri wa zuhuri an sa'idin fa ashharu min an yuzkar riwayar ma'amar daga zuhuri daga sa'id wannan shahararren abu ne ba sai an ambata ba wa amma riwayar sa'idin an ali fa mawsulatun aidan kama ashara ila zalika al-hafiz fi at riwayar Sa'idu daga aliyu ita ma mawsula ne kamar da imamu hafiz ya faɗa cikin littafan at-tarikh bal za ba an ila annahu min umar aidan ya tafi a riwaya cewa an ruwaito ma daga umar kumadu ma'ana wacce wata riwaya din ko da yake mala ya faɗa a lamba ta ƙasa ce wannan maganar fihi nazar akwai akwai ta cewa wa fi mursal shabi annahu ghasala annabi sallallahu alaihi wasallam ma ali radiyallahu anhu al-fadl ibn abbas wa usama bin zaid an samu wata ƙarin riwaya da ta ƙara bayani dalla dalla a mursal shabi cewa waɗanda suka wanke manzon Allah akwai Aliyu da kuma Fadl dan Abbas da kuma Usama ibn Zaid duk waɗannan suna cikin mawanka annabi haka Abu Dawud da ya rawaito wa sanaduhu sahihun mursal isnadin sa sahihi ne mursali ne walau shawahid ko shahidun min hadith ibn Abbas amma yana da shaida daga riwayar dan Abbas akhrajahu Ahmad bi sanadin da'if Imam Ahmad ya rawaito shi isnadi mai rauni abu na talatin waliman tawalla ghaslahu ajrun azimun bi shartain ithnain jama'a duk wanda ya ɗauki nauyin wanke gawa yana da babban lada wankin gawa wani abu ne da ana samun lada mai yawan gaskiya ciki ga wanda Allah ya masa arziki yake iya yi kamar yadda na gaya muku lallai ne mai wanke gawa ya zama yana da haƙuri na biyu ya zama yana da juriya na uku ya zama bai da ƙyanƙyami na hudu ya zama yana da ɓoye sirri waɗannan su ne abubuwan da suna da muhimmanci uwa uba kuma dama ya zama yana da ilimi abu na biyar kenan waɗannan sharuɗa guda biyar yana da kyau a same su a ce mai wankin gawa idan na farko wato mai wankin gawa ba shi da haƙuri yayin da ya zo yana wanke mamacin nan har a gama wankan nan duk kuka zai ta saboda yana da rauni kana ganin gawa ka ɗaga ta ka kwantar da ita ɗan uwanka ne danginka ne abokinka ne makocinka ne watakila malaminka ne watakila babanka ne watakila mahaifinka ne watakila yayanka ne kana wanke shi kana ganin mutum malam ba shi da rai amma ga shi kamar za ka masa magana idan ba mutum yana da dakiya a zuciyarsa ba ai kuka zai ta yi to kukan sai hana wanka. so ana da buƙatar mai wankin gawa ya zama yana da haƙuri ya yi hakuri dole sai an yi hakuri duk wanda aka yi masa mutuwa malam sai hakuri kuma wallahi ina gaya muku ana cewa hakuri hakuri akan harkar mutuwa ba za ka san cewa lalle mutuwa sai an yi hakuri ba sai ranar da aka yi maka ita idan wani aka yi wa za a gani kawai ka je ka mai ta'aziyya lalle za ka shiga damuwa nan da nan watakila ka manta ko ba a jima ba ka manta amma wanda aka yi masa mutuwa zai daɗe yana jin jiki akan harkar mutuwan nan malam wani lokacin tausayi birke ka karsa inda za ka saka yanzu ka ce wane yanzu wane nawa yanzu yana lahira yana wajen ubangiji yanzu wane gaba ɗaya ko ya kimtsa ko bai kimtsa ba ya shirya bai shirya ba yanzu kawai yanzu gashi yana lahira to wannan tausayin sai da zane ka kawai dai ka ji kana kuka saboda a lokacin yana wajen ubangijin ba yanda zai ba yanda zai in daɗi daɗi in wahala wahala kaga ai akwai abin tausayi malam duk da cewa malamai suna cewa mu din mu ne abin tausayin mu da ba mu mutum ba ko mu mu ne abin tausayin saboda shi wanda ya mutu ai da dan dama dama tunda Allah ya taimake shi alal aqalli mata alal islam ya mutu akan musulunci ko to da ni da kai muna da garanti mun san ta ina za mutu alal akalli ya mutu yana cikin gata an masa wanka an gyara shi an binne shi an yi masa ta'aziyya an masa addu'a to kai baka sani ba ma a gida zaka mutu ko wani gurin ka mutu yanzu wani fasa ya tafi wani wuri wurin bare inda ba a san shi ba wallahi zai tafka hadari ya mutu ta yanda gawar sama wallahi ba ta dauku a kawo ta gida ba ma a mata wanka ma wallahi ba ta dauku ba da yawa a cikin yan uwa akwai mutumin da subhanallah zai je fadi ya je kwanta a wani wuri kai Allah ya akwai wanda ya zo ya mutu malam da gatansa da kimarsa da darajarsa ya zai tafka hadari ya je mutu a wani wuri wuri mai nisa yaya za a yi an ajiye gawan an jira an jira daga baya a bincike aka samu yan uwansa aka ce to dan uwanku Allah sai dai ai hakuri ya dade yayi mutu ya hadari yayi mutu ya za a ce to masa wanka abun ne shi a can kawai haka aka kararrauta shi bai fi mutum uku hudu biyar suka sa shi suka yi mai sallah ba shikenan kurin aka tukuikuya shi aka tura shi a rami kawai kuma wannan yana faruwa a asibitoci idan aka je aka yi accident aka kawo gawawaki kowa nasu yake zuwa ya dauka wani wallahi ta labara a je a same shi ba wata rana mun je ɗaya daga cikin asibitocin garin nan manya aka muka je wani dan uwa ne ya accident sai aka ce an kai shi asibiti muka je duba shi dan a dauke shi a masa wanka a gyara shi na ga tashi hankali kwarai da gaske wallahi malam gawa ne malam akwati akwati durowa durowa malam irin macuwari din nan da ake fada yanda kaga irin durowa din ta durowa ta tebur ko a ofis ko ba ana sa hannu a jawo ba to haka suke tabka tabka. kawai sai dai a zo a jawo ma ana jawo ma sai ga mutum shirgeggen mutum kato a kwance malam yana cikin jini malam an yi hadari ya mutu wani musulmi wani arne wani mace wani namiji ga sunan bila adadin lokacin wurin ma ya cika wasu ma ba inda za a zuba su ma kurin a ƙasa aka zubar da su kurin kurin sai dai a samu tsumma a samu sai sanyi wurin haka za a ta budewa wani ma'aikacin wurin yake ce malam a nan wurin akwai mutumin da ya daɗe a nan daga ƙarshe dai kurin yadda za mu yi ne sai dai kuran a ta shi mun gaji da ajiyarsa a ɗauki report a yi rubutu kuran a tattara aji abin ne shi kuran wataƙila mutum biyu mutum uku mutum hudu za ga an zo ana sallar gawa ma a cikin asibiti ma ma zai tsaya ma wallahi wani ko tsayawa ba ya yi to kaga shi yasa mutuwar ma kai kokarin Allah ubangiji ya taimake ka mutu a cikin wanka musulmi tsautsayi ya kai ka Allah ya kiyaye ka je kudu ka je ka fadi a cikin arna ka je ka fadi ka mutu ka je ka je ka kwanta a can wasu ma ba su ma damu da sallar gawa ba a ce a jefa ka a asibitin arna cikin mutuwari da sun gaji kurin tukuku ya kaza su je su zubar kurin abin nan kai ai ba daɗi to shi yasa yana da kyau mutum in ma mutuwar ma zai ma ya roki Allah ba shi mutuwa ta gata me mutuwar gata ka mutu a cikin yan uwanka ka mutu a cikin danginka akwai wanda fa mutuwar ma bai ma samu gatan ai masa wanka ai mai sallah ba ba gashi ba da yawa yan uwan ko waɗanda haɗari suka yi na jirgin sama mutum daga sama malam jirgi zai kone kama da wuta ya zo ira garaga ya zo ya fashe malam akwai jirgin da ruwa ya fada jirgin da ruwa ya fada ko shi ko satin can da ya wuce akwai jirgi guda aka ce jirgin malaysia ne ya fito ya zo ya bata a hanya a sama ya bata suke ta kewaye mutum 230 da wani abu suke ta kewaye ya bata kurun ya je ya tsunduma cikin teku tafkeken jirgi iya ganin ka to ya ka gani wannan ko gani ko samun su ma ba za ba ya fada cikin ruwa haka jirgin zai ragargaje kifaye su cinye kawai shikenan to kaga mutuwar ita kanta kamar yadda na gaya ma akwai bukata a samu mai kyau kwanan nan shi ma din a satukan da suka wuce wani dan uwa shi ma ya aiko yake cewa a gabansa da sassafe yace ce a hanyar sokoto wasu yan uwa sun yi tafiya family ne suka zo suka tafka hadari da mota motar na ta kama da wuta da yara yan ƙanana da yan mata da matan aure a cikin motar nan kuka ake ba wanda ya isa je gindin motar haka mutanen suka kone kurmus a cikin motar nan to ina ma za ka same su balanta ka musu wanka har ka sa su alikafan ya ka tona kabari ka je ka binne su matsala ce ta kawai ta idan an samu yan tokan su a tattara da yan kasusuwa a tukuikuya kurin a yayyafa ruwa a zo a tsaya musu sallah dan adam fa wannan dan adam dan fa izo ya kone kamar yadda gawayi yake konewa akwai wanda wallahi tallahi da manjagara aka ɗebi gawakinsu da manjagara sun yi kaca-kaca sun zama pieces akwai wanda kwakwalwar sama a kunya aka ɗauko ta kwakwalwar ga baki ɗaya a gindin kunya aka ɗauko ta mota ta yi raga da su ta faffasa su kuram kafa ta fada can timbi ya fada nan hanji ya kai ka nemi Allah ya baka kyakkyawan mutuwa ba wai mutuwar ba kaɗai yawwa duk da cewa ku gane wannan wannan din ba shi da wani tasiri dangane da mutum ya shiga wuta ko ya shiga aljanna amma dai alal akalli ka so idan ka mutu a kyautata gawar ka aiki ko ba ka bane ba alal akalli an san inda kabarin ka yake aje a maka addu'a to amma ya zama ba a sani ba ba daɗi Allah kai mana kyakkyawan cikawa da ba mu afuwa da rangwame kuma kai mana gata a duniya kuma kai mana gata bayan mun mutu ma to wannan to wannan kenan um, abu na talatin lallai akwai lada mai yawa ga mai wankin gawa amma sharaɗi na biyu a sharaɗi guda biyu sharaɗin farko ga duk wanda zai samu ladan gawan wanki wankin gawa an yassura alaihi lalle mutum ya zama mai suturtawa mai rufe asiri ba ɗan tonan asiri ba yawwa akwai wanda bakinsa bayi da kyau kamar reza ne ka je ka wanke dan uwanka musulmi wataƙila Allah ya kiyaye an ga wasu abubuwa sun bayyana kawai mutum ya zo ya zauna gindin mai shayi yana cin indomi yana ba da labari akan wankin gawan da ya wa dan uwansa kai wani wallahi da na zo masa wanka ni dai ban taɓa ganin abin da na gani kai Allah ji ɗan wani dai Allah dai ya fi masa kawai kai duk yadda aka yi wani akwai abin da yake wa ubangiji haka mutum zai zo yana yada wannan maganganu kaga bai da kyau irin wannan duk abin da ka gani kai shiru kullum ka san me yasa aka ce kai shiru kai ka san da me zaka cika kai ka san idan ka kwanta me kake yi kamar yanzu mutum ne wai idan ya ji wani ya kwanta bacci yana wasu abubuwa ka ji dan uwanka yana bacci yana wasu abubuwa ko ya sake iska ko yayi wani abu ka zo ka ji surutu kana zargin sa ko yayi surutu ko to kai din idan ka kwanta aka san me zaka yi ko aka san me me kake yi baka da control a wannan yanayi so yana da kyau wanda di zai wanke gawa ya zama mai suturta abin da ya gani mummuna wala yi haddisa bima kad yara min makaruhi kada ka zantar da abin da ka gani na abin ki liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda manzon Allah yana cewa man ghasala musliman fakatama alaihi ghafara Allahu lahu ko ghafara lahu Allahu 40 marra wanda ce duk wanda ya wanke musulmi dan uwansa fakatama alaihi ya rufa masa asiri ya ɓoye abin da ya gani mummuna to wannan bawan Allah albishirinsa Allah ya yafe masa sau arba'in an yafe an yafe an daɗa yafewa an yafe an daɗa yafewa har sau arba'in na marra kaga falalar kaga wato abun bakin ciki ko abun matsala na dan uwanka ka rufa mai asiri kai Allah ubangiji ka rufa mana asiri kuma Allah Allah ka sa mana kishin mu yi kokarin mu rufa wa ƴan uwan mu asiri ka san akwai mutumin da a rayuwa shi kullum burinsa ya tona wa ɗan uwansa asiri ko manzo Allah yayi magana akan rufa asirin nan manzo Allah yake cewa duk wanda ya sasarta asirin ɗan uwansa ko da akan al'amari na duniya ne ka rufa wa ɗan uwanka asiri satarahu Allahu yawmal qiyamah to kai ma ranar tashi alkiyama Allah zai suturta maka asiri ba zai tona maka asiri ba manzo Allah ya ce duk wanda ya tona asirin dan uwansa a nan duniya to ku shi ma da yaddar ubangiji ranar tashi alkiyama sai ya Allah ya tona asirinsa manzo Allah ya ce Allah sai ya kunya tashi a gaban bayi ranar da zai ji kunya to kakka dauka abun burgewa ne kana tona asirin yan uwanka akwai abubuwan da za ga bai kamata ka tona asirin mutum ba bai kamata ka fallasa shi ba ka kyale shi tunda Allah bai tona asirinsa ba ka rabu da shi akwai wani abin da ma wani ma tambayin sa ma ba ba sai ya ji ya faɗa idan abu ne yake mummuna zaka iya gyara masa yi masa nasiha ya gyara ba muna cewa a rufe asirin mabarnaci bane ba haka muke nufi ba fahimce mu da kyau yawwa akwai abubuwa na asirin dan adam yanzu misali zan gaya maka wani dan uwanka yana tare da iyalinsa iyalinsa tana da yan larura a matsayinsa na aminin amininka abokinka sai zo yake baka labarin larurar matarsa wallahi matata ba ta da lafiya tana da matsalar kaza tana da matsalar kaza tana da matsalar kaga wannan harkar iyali ai ba amune da wani ya kamata a je a baje shi a filin hira ba to wallahi wani kana ba shi labarin abin da ya shafi iyalinka na rantse da Allah suna haduwa da abokanansa zuwa zai je baje tona asiri kaga wannan ba daidai bane ko wani ya baka bayani akan abin da ya shafi arziki da ike da shi wataƙila ya mallaki wasu abubuwa na rayuwa a matsayinka na amininsa ya ce maka yana da kaza yana da kaza yana da kaza dan kai amininsa ne igaya ma shikenan kana tashi kuma ya je ka samu wani ka je ka faɗa sai ya zo ya ji maganar da baya da buƙatar wani ya ji ta sai ya ji ta a wani wuri wani yadda kai da shi kuka yi zance da shi na wani abu saboda yadda da aminci wala kuna rabuwa sai ka ji ya yaɗa wannan magana wannan dai yana cikin tonan asiri bai da amfani so yana da kyau ku suturta wa ƴan uwanku asiri dan Allah ubangiji ya samu muku ko misalin abokinka sai ya baka labari wallahi wani ka taimaka min da addu'a ina fama da matsanancin bashi wallahi ana bina kuɗi wani wani yana bi na kuɗi wance tana bi na kuɗi na yi harkar kasuwanci abin bai yi ba na je na karɓi kayan wani abun na ya karye mun na yi kaza kawai shi kenan kaga wani asiri ne gaya maka an alƙalli abun da zaka masa yi masa addu'a a matsayin sa na aminin ka kawai ka koma gefe kuma cikin abokanansa ko kun haɗu da wani wuri ko ka je gidanka matarka ta ta kawo maka abinci kana ci sai ka ce ka gaskiya lamarin rayuwar nan sai dai hakuri mai gida ya aka yi ka ai ki duba dai wani da muke tare da shi wallahi na tausaya masa a ah, me ya faru mai gida a ah, ai wani yana cikin matsala wallahi a shi wani yana bin sa kudi a shi wani yana bin sa kaza a shi wani yana bin sa kaza ta gama loda wa ka ta gama loda gobe ta tafi gidan yini a gidan yini za ta je ta je ta karanta wallahi ai matan zamanin nan da nake ga maka billahi alazim la ilaha illa huwa wallahi matan zamanin nan ba a zo a gaya musu komai ku yi haƙuri mata iyaye na mata ba zargin ku nake ba ku din ma ina gaya muku mazan wannan zamani ba komai ake gaya ko ba ka bari ba Allah Allah shi rangwanta Zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana rufe asirin nan ta dalilinsa ta dalilin sa Allah ubangiji tabaraka ta'ala zai rufa maka asiri wallahi malam zan so ka rufa mu asiri zan so ka rufa mu asiri kai kuma kai ma za ka so in rufa ma asiri so magana ce dai ga ta nan ina jin dai kun fahimce ni sosai wa man hafara lahu fa ajannahu ka عليه كأجر askanahu iyahu ila ila يوم qiyamah albishirinku masu tonon kabari albishirin ko masu tonon kabari na san ba su da yawa nan amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa duk wanda ya tona wa dan uwansa kabari fa ajannahu ay fa dafanahu ya tona wa dan uwansa kabari sannan ya binne shi to za a bashi lada kamar ya gina masa gidan zama ne tun daga farkon rayuwarsa har tashin alkiyama wanda ito ni kabari ɗaya ya taimaka wa ɗan uwansa aka binne shi to za a yi ta rubuta ma lada kamar ka gina wa ɗan uwanka gida ne tun daga farkon duniya har tashin alkiyama ana ta rubuta ma lada amma wani abu da bature yake cewa unfortunately yau waɗanda suke tona kabari a cikin wannan al'ummar su ne mutanen da ba kowa ba ina idan an gama kana ce yanzu wani kuma abin da ya kai to nan kabari kuma kake yi ko ku duba ku gani kowace makabarta ce ka je ka gani Allahumma illa akwai wasu kasashen da na gani ni sun burge ni ba su da wasu tsayayyun mutane masu nan kabari duk wanda aka yi masa mutuwa a cikin familinsa ake samun wasu je su naɗe kafa su toni kabarin da kayan tonan kabari da komai a makabarta amma waɗanda aka yi musu mutuwa su ne za a wakilta samari matasa wanda suka iya abin su je su tona so ya kamata yan uwana mu sani cewa wannan harkar tonan kabarin ba wulakanci bane kuma ba abu ne na tozartaccen abu ba abu ne mai lada lada lada lada to wannan yasa kuma ina ba da shawara wa gwamnati a duba masu tonan kabarin jihar nan gabaki daya musamman cikin wannan babban birni na Kano alal akalli manya manyan makabartu na birnin Kano din na gabaki ɗayan sanannu ne kuma na san gwamnati za ta iya ɗaukan nauyinsu masu tonon kabarin nan alal akalli abin da za a yi musu kamar yadda wannan ake guguwar taimakawa mutane muna fatan su ma taimakon ne shafe su a kira su a tantance su a yi musu list kowace makabarta a san adadin masu tonon kabarin da masu aikin daga safiya zuwa azahar da wanda suke daga azahar zuwa magariba na farko a sa musu albashi mai kyau wanda ba su da bukatar biyo ka kai alhaji idan an maka mutuwa bayan an binne maka mamaci suna cewa to Allah Allah ji kansa amma Allah ji kansa tun gindin kabari har gindin mota za a biya ka ana cewa Allah ji kansa ba wai Allah ji kansa yake nufi ba ba ni kudin tonon kabari na kawai shine abin da yake nufi to kaga wannan mutane yana da kyau wallahi ni je ban sani ba ina tausaya musu kwarai sai duba mutanen ce ah yanzu kuma wadana rayuwar su kenan kullum a makabarta wancan ya tafi kasuwa wancan ya je ofis an kunna masa AC wancan ya tafi wajen matarsa wancan ya tafi ya hau jirgin sama ya tafi a kasar waje wannan yana harka hada-hada wannan yana cikin ɗalibai wannan yana kaza su kuma suna cikin mamata suna makabarta a zaune rigarsu ta fita kowa muni suna cikin datti da kazanta suna cikin talauci wani wannan abun shine sana'a sannan zai zo ya buge-buge dan Allah Allah suke ayi mutuwa dan tabbas masu tonon kabari dole su fatan a yi mutuwa saboda su in an yi mutuwa ne suke samu su ci idan an yi mutuwa sa tona kabari an tona kabari ko sa samu na dan cafa ne to kaga yana da kyau gwamnati ta sa musu albashi bayan an sa musu albashi a sa hada su da a bude musu wata makaranta ta kos alal akalli a rinka ba su kos ko da na wata uku uku ne masu dutin safe ku je ku makaranta ku yi kwas daga safiya zuwa azhar kuna gamawa ku tafi duty aikin ku waɗanda suke duty yamma su kuma su taho su shiga makaranta tun daga karfe biyu har zuwa karfe biyar ko karfe shida a karantar da su tonan kabarin a addini a karantar da su wanke mamaci a addini su daina yin bid'a a wajen tonan kabari yawwa ko su rinka yin gargajiya a wajen tonan kabari to amma matsalar shine su suke zuwa da kansu kawai su shiga sana'ar ba tare da sun je makaranta an koya musu ba ba tare da suna da alaka da wasu malamai ba yanda aka saba kurin ana yi haka za a yi sai a zo a yi ta faɗa da su da su da malamai ko da ɗaliban ilimi sun zo sun tona kabari an yi kuskure an yi magana ce kai shekara ta 25 ina tonan kabari a nan baban kama da ya mutu a nan na tona kabari na binne shi haka zai gaya maka saboda haka ya ɗauka ya yi mastarin ɗin abin shi mastarin a wurinsa ƙwarewa daɗewa ana yi kai kuma wataƙila ka je ka dan karanto ɗan littafinka. kana da abin da dan zafi zafin kanka ga yadda annabi ya ce ayi ga yadda za a yi ga yadda za a yi kabari kar a daga shi ya wuce taki ɗaya. da shi kuma ya saba sai ya yi masa tudu ma wani ma sai an bada kuɗin bulo da siminti ma wani sai an sa masa tiles wani sai an sa masa rila kai wasu kan masu oe kam har rumfa ma ake musu akwai waɗanda har rumfa ake musu so duk waɗannan me yake jawowa rashin ilimi rashin karatu so da gwamnati za ta taimaka waɗannan mutane a ba su albashi a ɗan sama musu malamai da za su dan karantar da su su yi musu course a ba su certificate cewa eh lalle an yadda wannan nauyinsa ya kai ya cancanta ya iya tonan kabari a ilmance to da mutane za su samu wato peace of mind samun wani kwanciyar hankali na musamman cewa masu tona musu kabari suna cikin ilimi so gaskiya da za a yi wannan da an taimaka kwarai kwarai kwarai da gaske muna fatan Allah ya kawo wannan lokaci duk wanda ya satarta asirin dan uwansa to muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala zai suturta masa nasa duk wanda ya tona wa dan uwansa kabari ya binne shi ana masa albishir kamar Allah madaukakin sarki ya ba shi ladan ya gina wa mamacin nan ne kabari tun daga farkon rayuwa har zuwa ƙarshe kaga wannan ya kamata a zo ana tonan kabari malam ka zo ka sa babbar rigar ka ka nade kawai kana tsaye kana kallo ka san wani zai je makabarta shi baya so ya bata hannunsa hannunsa da zai iya sa ƙasa ya binne dan uwansa ba amma ka tuna wata ran kai za a zo za a binne ai akwai wanda zai zo ana tonan kabari an kuskure an bata masa ya sa da ƙasa ya ta zage zage aikin banza aikin wafi an bata mu riga an bata maka riga to ga dan uwanka kuma yana tsirara yana cikin wannan ƙasar za a tura masa tukunya a danne shi so wannan ɗabi'a da mutane suke suke rigegeniya karɓan cebur suna zubawa ko karban diga su ma su tona wannan abu ne mai kyau dan kwalada ake samu ba aikin banza bane idan Allah ya taimake ka dan uwanka ya rasu kana son ka samu wannan ladan shikenan ka iya zuwa da abin tonanka sai ka nemi izinin masu tonan kabarin ka ce da Allah ina so mu yi tare da ku ko ku bani dama amma ka sani ilimi ne tonan kabarin ilimi ne tonan kabarin ilimi ne tonan kabarin idan ba a iya ba to za a samu matsala za a samu matsala ba na mantawa kwanaki can akwai wata mutuwa da aka yi an yi mutuwar ta shafi dare masu sauran kabarin sun tashi sai muka tafi makabarta mun yi wa gawa sallah muka tafi da ita ko makabartar kusan ka iya cewa irin wadda ta shiga din nan na farko dai tukun na kafin ma mu samu inda za mu binne mamacin tashin hankali idan ka zo ka samu wani wurin da kana tsammanin ba mamacin in ka danna diga kana buga sai ka ka fasa tukunya kai kan wani haka aka yi ta fama sannan da muka zo tonan kabarin majoricin waɗanda suke wurin ga ƙarfin dukan digar ga ƙarfin fasa ƙasar amma kuma ba a iya yadda za a tona kabarin ba sai wannan ya tona sai karkace wannan ya tona sai karkace aka ta wahala saboda ba a karanta shi a ilmance ba so ashe yana da kyau samari matasa mu yi ƙoƙari mu koya insha Allah ta'ala idan mun yi magana akan wankan gawan nan to za kuma yi magana akan tonan kabari ya ya kamata a tona kabarin wanda zai taimake mu kwarai daga cikin in case of ila nan gaba zai maka amfani to abu na uku a cikin hadisin wa man kafanahu kasahu Allahu yawmal qiyamati min sundusin wa istabraqil jannati Allahu akbar duk kuma wanda wa dan uwansa likafani albishirinku masu sayan likafani suna rabawa a masallatai albishirin kuma sun sayan likafani suna kuna rabawa a asibitoci likafani malam ina jin yana cikin iyadin da ya fi kowane iyadi arha amma wallahi malam wani lokacin sai a zo ana neman likafanin a rasa akwai mutanen da Allah musu albarka a cikin arzikinsu suna da tunani idan za su yi aikin Allah setawa suke wani ya yi tunani kudin sai je ya yi odin likafani ya siyo likafani da yawa abin da ya yi sai je samu duk wani babban masallaci a anguwa sai samu limami ya shiga buhu guda na likafani da Allah duk wanda ya mutu a wannan a bashi wannan likafanin sadaka saboda Allah sai je ya samu dukkan wani babban asibiti da irin da ake da irin mutuwa da ina ana mutuwa ce shi da Allah duk wanda ya mutu duk wanda ya mutu za a binne shi da Allah ga likafani saboda Allah a bayar akwai masu dabara da suke wannan amma wani wallahi yana ganin asara ne iya da kuɗi ya wannan aikin to wallahi ta dalilin wannan likafani kwaya ɗaya da zaka sayo wani bawan Allah saboda Allah sai Allah ya baka gidan aljanna so muna kira ga masu kuɗi a unguwanni bai kamata a rinka zuwa ana neman likafani ba a ce wai ai mutuwa a unguwan nan wai sai an je wai ana wai sai an tafi kwari a je a nemo yadin likafani ya kamata duk manya manyan masallatan unguwan nan akwai likafani a je a wajen limamai da ladanai ta yadda da an yi wa dan mutuwa kawai zai zo masallaci ya ce a bashi likafani wannan ya kamata a ce matsayin mu wayewar mu ta kai haka amma a zo a ce a maka mutuwa kai ta neman likafani ka rasa ka ta neman likafani ka rasa ka ta nema ka rasa so wannan ya kamata ku sani to annabi ya ce duk wanda ya yi wa ɗan'uwansa uwansa likafani to za a yi masa riga ta alhariri Allahu akbar riga ta alhariri ta sundusi da istabraki da sundusi da istabraki nau'i ne na alharirin gidan aljanna kaya ne na gidan aljanna da shi za a yi masa sutura insha Allah ranar tashi alkiyama daga ba da likafa ne malam an ce maka ma kai a gidan aljannan kayan da zaka sa ba ordinary kaya zaka sa ba zaka saka kaya ne na sundusi da istabraqi na gidan aljanna kayan alhariri na gidan aljanna so a shariba ne idan an yi mutuwa kafin a farga kai ka sayo likafani ka ce da Allah ayo wannan bawan Allah likafani amma wala wani abun sai wasu wuraren kamar wasu asibitocin idan aka sai aka kai waɗanda za a ba su rinka raba mutane sai su rinka sayarwa wani ya ji tsoron Allah ya siya ya bayar ya baka kai kuma idan ka zo sai ka sayar da shi dan akwai wani wurin da muka je za mu ba su din a wani wuri sai wani ya kewaye ce akram kallahu da Allah ka ku ba da wani abu ana ce ya aka yi ce a kada ku bayar ce aka yi bayani me faru an wadata ya ce a in kun bayar ma sai da shi za a yi na ce yanzu wani ya zo ya cire kudinsa sai baya da wannan abun saboda Allah kai kuma kana da tsaurin ran da zaka zo abin Allah na sadaka fi sabilillah kuma na mamaci ka dauka ka sayar ka yi mai da kuɗin amma wallahi malam wasu sayarwa suke su wannan aikin lada ne dan karamin dan kasuwa dan karamin mai aikin albashi ma zai iya yi a yanzu zaka iya rufewa ido kai tunanin idan ka sai wa mutum goma likkafani misali nawa zai iya kosin ɗinka nawa zaka kashe a ce likkafanin mutum goma nawa ne sai ka ce to kai alkawari insha Allah ta'ala cikin albashinka a wannan watan zaka sai likafani wa mamata guda goma sai ka siya sai ka kai masallacin unguwarku sai a ajiye insha Allah insha Allah in dai kai da kyakkyawan niyya watakila hanyar samun gidan aljannar ka kenan amma fa ina gaya maka wala Allah in ba sa'a ba kana tashi daga nan ka manta dan shedan ba zai barka kai ba saboda ake alheri ne akwai waɗanda Allah musu arziki suna dabara su kuma me suke zuwa suke makabarta sai su sayo digogi zai je ne kasuwa ya sai diga diga diga dewa sai ya sai diga tafi ɗari ya sai cebur cebur cebur ya fi ɗari kawai abin da kawai zai yi zai je da kansa yana bi da a kore kore suna bin sa a baya wannan makabartar ajiye musu diga ashirin cebur ashirin wannan ma goma wannan biyar iya girman makabarta iya kaza akwai masu wannan akwai waɗanda suke bi har ƙauyuka duk tunan kabarin da za a yi da digar ka za a yi kaga kana kwance a gida kana samun account ɗinka yana cika da lada malam ayyukan lada suna da yawa ga wanda Allah ubangiji ya hore masa wani kuma zuwa yake idan ya samu hutun aiki sai ya ce ya ba kansa ga Allah sai ya je ya zauna a makabartar unguwarsu ko makabartar garinsu ya je ya zauna a wata zai rinka bayar da awa uku awa hudu kowace rana ya zauna kawai burinsa idan an kawo tonan kabari shi kuma zai je ito na kabari ne iya wannan awannin zai yi tonan kabari ne yana gama yawan kansa ya koma ya tafi harkarsa ya yi dan Allah kuma wallah Allah zai bashi malam akwai mutumin da fa Allah ya bashi gidan aljanna saboda ya bawa kare ruwa akwai matar da karuwa ce karuwanci ne aikinta a duniya ka duba dai kazanta irin ta karuwa amma wata rana ta zo wucewa ta tarar da kare yana cikin ishirwa a gindin wata rijiya ita ma ishirwa ya kama ta ta ce kai wannan kare abin da ya kama ni na ishirwa shi ya kama shi babu guga a wannan rijiya haka ta yi ta kama matakalar rijiyar ta shiga ta sha ruwan nan ta koshi babu guga da takalminta na hufi shi ta ɗebo wannan ruwa ta riƙe da haƙorinta ta fito ta ɗura wannan kare ya sha ruwa ya koshi ta kama hanya tafi bata sani ba manzan Allah ya zo yake ba mu labari a wannan al'umma manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah ya yafe wata bagaya min bagaya bani Isra'ila karuwa cikin karuwan bani Isra'ila Allah ya yafe mata saboda ta me saboda ta shayar da kare ruwa ga wanda Allah ubangiji ta tabaraka ta'ala i kona ta saboda ta rike mage bata ba wa mage abinci ba manzo Allah ya ce ta kama mage ta daure ita bata batta ta je ta ci abinci a waje ba ita bata ci da ita ba magen nan ta mutu haka Allah zai mata azaba saboda ta kashe mage so akwai abubuwa da zaka yi da yawa Allah ubangiji zai baka lada so yan wana wannan yana nuna mana falalar wanke mamaci ka asirin asirinsa na biyu da falalar tonan kabari gashi kun ji lada na uku da falalar yi wa mamaci likafani akhrajahu al-hakim wal baihaqi wal asbahani في الترغيب من حديث أبي رافع رضي الله عنه وقال الحاكم سيون على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال وقد رواه الطبراني في الكبير بلفظ إمام الطبراني أرويت أن حديث أتيم موجم الكبير ده لفظ أربعين كبيرة لا أباشي لا يافي مسا أربعين كبيرة وتممون زنبي قداء أربعين وقال المنذري وتبعه الحيثمي imam munzir ya faɗa imam al-haythami ya bi shi ruwatuhu muhtajjun bihim fi sahiha wannan hadisin abun kafa hujja da sune a cikin bukhari wa qala al-hafiz ibn hajar fi ad-diraya isnaduhu qawi hafiz ibn hajar ya faɗa cikin littafin diraya wannan hadisi isnadin sa ingantacce ne abu na biyu sharadi na biyu na samun ladan ainihin wato a wanke mamaci an yabtaghi bi dhalika wajha Allah mutum yi wannan ya nemi lada a wajen Allah la yuridu bihi jaza'an wala shukura ba kana wanke mamaci ne dan a biya ka ba ba kuma kana wanke mamaci ne dan a ce maka ana maka godiya ba wala shay'an min umuri dunya kada kai dan neman wani abu na al'amari na duniya lima taqarrara fi shar'i saboda abin da ya tabbata a shari'a annallaha Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu min al-ibadati illa ma kana khalisan liwajhi al-karim Allah baya karban karban dukkan ibada in ba wanda aka yi ta dan Allah ba duk ibadar da ba dan Allah aka yi ta sunanta aikin banza wanda ya gina masallaci ba dan Allah ba ba lada wanda ya sallah ba dan Allah ba ba lada wanda ya ciyar da marayu ba dan Allah ba ba lada wanda ya karantar da mutane ba dan Allah ba ba lada wanda ya taimaki al'umma ba dan Allah ba saboda nan gaba shekaru a zabe shi zai yana da niyyar shiga campaign ba lada yawa kai dan Allah kurin ka huta wanda ya bada da naira ashirin naira goma a masallaci ba dan Allah ba ya bayar da abokin su yaga yana taimakawa. ba lada ka bayar dan Allah. wala addu'a la zali ka bi daga kitabiyar suna ka tun jiddar dalilai akan haka nan ga al'ukurani suna suna nan da yawa mana. a shi ta zi min huna bi zikiri sitatin min zan wadatu da an maka guda shida kawai. dalilan da suke nuna mana wajibcin ayi abu dan Allah shine Allah yake bada lada na farko Allah madaukin sarki yana bada labari cikin suratul kahfi aya ta 110 daidai a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allah tabaaraka wa ta'ala qul ma ana basharun mithlukum yuha ilayya lalle gaya musu ni mutun ne kamar ku Allah yake cewa manzo Allah gaya musu ni mutun ne kamar ku basharun mithlukum mutun ne kamar ku yuha ilayya amma ana yin wahayi to sai aka fara bambancewa annama ilahukum ilahun wahid ku sani cewa ku abin bauta kwaya ɗaya yake tilo wahdahu la sharika lahu man kana yarju liqa'a rabbih wanda yake fama da fatan gamuwa da ubangijin salami lafiya falyamal amalan saliha ya aikata aiki mai kyau salihin aiki wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ya hada da wani wajen yi wa ubangijinsa bauta ai la yaqsidu biha gaira wajhi lahi ta'ala kada ya aiki dan neman yardar wani Allah kaga wannan yana nuna mana kai dan Allah kenan aya ce din a nan gurin ya ku yan uwana aya tana nuna mana cewa ashe manzon Allah Allah ya halicce shi irin mu ne kamar ya irin mu misliya ce fil khalqi wal insaniya irin mu ne a wajen dirin halitta manzo Allah yana da ido biyu kana da ido biyu yana da kafa biyu kana da kafa biyu yana da hannun dama kana da hannun dama yana da nahagun kana da nahagun yatsan hannunsa biyar ne kamar haka kai ma naka biyar ne yatsan kafarsa ma biyar ne ba shida ba ba bakwai ba yana jin ɗanɗanon zaƙi kai ma kana ji yana jin ƙanshi kana ji ina fata ana fahimta yana sha'awa kana sha'awa yana ci ya ƙoshi kana ci ka ƙoshi yana bacci kana bacci yana farkawa kana farkawa yana ishirwa kana ishirwa yana azumi kana yin azumi yana jin zafi in an buge shi zai ji zafi kai ma kuma kana jin zafi Allah yana dora maka zazzabi yana dora masa zazzabi wannan shine al-misliya fil khalqi wal insaniya a halitta amma kuma a wajen falala a wajen daraja a wajen ɗaukaka a wajen sharafa a wajen kambama ai ba a taɓa yin wani ɗan adam da mace ta yi sa irin annan muhammadu ba ba a yi shi mai ishirin ya ce ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha'u ka ahmada kaman ahmadu muhammadu kenan eh ahmadu muhammad sunansa Muhammadu أحمد محمود وذو الأرش محمود وهذا Allah mai al'arshi ana ce da shi Mahmud shi kuma ana ce da shi Muhammadu wa shukka lahu min ismihi li jillahu wa zul Mahmudun wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu dan adam da ya kama annabi wasu ahlul bid'i wal ahwa idan an zo kan wannan ayar wai an fassara sai a ce kaga mutanen nan ko wai an ce wai annabi wai irin kowa ne to yaya za ka fassara wannan ina dole ka ce manzon Allah irin ku ne dan mutum ne shi amma a falala da matsayi da daraja la a cikin ayar ma an nuna ba daidai kuke ba in dai matsayi ne saboda a ce ana yi masa wahayi tabaraka wa ta'ala alfadlu warrifatu. wal manzilatu wal jahu wannan falala da ɗaukaka da matsayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa to a nan gurin kan ba wanda ya ce manzo Allah irin kowa ne amma sauran abubuwa na halitta mun faɗa yana da shi kuna da shi idan kuma mutum ya zo ya ce wai dan girman manzo Allah wai ce wai ba za a ce da shi mutum ba to menene shi ka san akwai wanda wai ba za a ce annabi mutum bane ba to in baka ce mutum ba to menene shi aljani ne in ka ce aljani ne ka zage shi mala'ika ka rage mai daraja dan dan adam ya fi mala'ika matsayi a bisa zance mafi inganci har a wajen Allah to menene halittar dama manya manyan halittun dama dai ko dai aljan ko mutum ko mala'ika ko ko akwai wani abu na hudu na farko dai ba ka sashi layin dabbobi ba ka sashi layin awaki ba ba ka sashi layin itatuwa ba ka sashi layin waye ba to dole dai ka ajiye manzon Allah a layin mutane mutum ne mai tsarin halitta irin na mutane amma Allah ya fifita shi yana da daraja akwai abubuwan da nasa ya bambanta na sauran al'umma ina fata ana fahimta yanzu kamar misali ya tabbata cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi idan ya kabbara sallah Allahu akbar to yanda yake gani ta gaba haka yake gani ta baya to kaga wannan nasi ya tabbatar kaga ba irin mutane bane ba ni yanzu kaga ni nan ba wallahi ban san me yake bayana ba in wani zai zo ya make ni ta nan sai dai ya make ni in na sha zafi na juya amma manzo Allah idan yana sallah shi ma ku lura in yana sallah kawai haka riwayar tabbatar idan yana sallah kawai yana gani ta bayan shi sannan kuma cikin abin da Allah ya fifita manzo Allah a tsarin halitta annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kwanta bacci zuciyarsa ba ta bacci da ni da kai da gangan jikina da babban rigata da hulana da hannuna da kafana in muka zuba da mu da doya duk dai ba bambanci kaga dai doya ka ajiye ta sai ka mirgina ta ko to kai ma haka to amma manzo Allah idan ya kwanta malam yana bacci amma zuciyarsa a farke take ba yanda za a yi yayi wani abu wanda yake ba daidai ba a bacci shi yasa shi bacci baya karya masa alwala ina eh, maza Allah in zai shekara yana bacci bai jaddada alwala saboda bacci ni ni da kai mu ne ba mu da controlling wannan kofar ba a iya tsare ta an kwanta bacci amma shi tunda zuciyarsa a farke take sallallahu alaihi wa sallama kaga duk wannan nassi ya tabbatar sallallahu alaihi wa sallama Yanayin yanayinsa ɗabi'arsa daban ne haka kuma mun faɗa satin da ya wuce zazzaɓi Allah yana ɗora masa zazzaɓi ninkin na mutum biyu ba wai irin na mutum ɗaya ba so wannan yana da kyau yan uwana mu fahimci wannan mu gane cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya daraja shi Allah ya kimanta shi Allah ya kambama shi wajibi ne mu tsare darajarsa da kimansa da matsayinsa sannan kuma mu yi aiki dan ubangiji da ya halicce mu sai mu dakata anan saboda yanayin lokaci abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure na kuskure Allah ya mana afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah